Wahayin Yahaya Sura ta hudu Bayan wannan na duba, sai ga wata ƙofa a buɗe a sama, muryar farko da na ji da mai kama da ƙafo ta ce mini, Hawo nan, zan nuna maka abin da lallai ne ya auku bayan wannan. Nan da nan kuwa ruhu ya iza ni, sai ga wani kursiyi a girke a sama, da wani a zaune a kai, na zaunan kuwa ya yi kama da yasfa da yakutu. kewaye da kursiyin kuma akwai wani bakan gizo mai kama da zumurudu kewaye da kursiyin kuwa akwai waɗansu kursiyai ashirin da hudu da dattawa ashirin da hudu a zaune a kai masu fararen tufafi da kuma kambin zinariya a kansu sai walƙiya take ta fitowa daga kursiyin da ƙararraki da kuma aradu a gaban kursiyin kuma fitilu bakwai suna ci waɗanda suke ruhohin nan na Allah guda bakwai, a gaban kursiyin kuwa akwai wani abu kamar bahar na gilas, garau yake kamar ƙarau, kewaye da kursiyin kuma ta kowane gefensa da waɗansu rayayyun halitta guda huɗu masu idanu ta ko'ina, gaba da baya. Rayayyar halittar farko kamar zaki take, ta biyu kuma kamar ɗan maraƙi, ta uku kuma da fuska kamar ta mutum. ta huɗu kuma kama juhurma yana jewa surayayyun halittar nan huɗu kuwa kowaccensu tana da fikafikai shida jikinsu duk idanu ne ciki da waje dare da rana kuwa ba sa daina waƙa suna cewa mai tsarki mai tsarki mai tsarki ubangiji allah maɗaukaki shi ne a da shi ne a yanzu shi ne kuma a nan gaba duk lokaci kuma da rayun halittar nan suka ɗaukaka wanda yake zaune a kan kursiyin yake kuma raye har abada abadin suka girmama shi suka kuma gode masa sai dattawan nan ashirin da hudu suka faɗi a gaban wanda yake a zaune a kan kursiyin su yi masa sujada shi da yake a raye har abada abadin su kuma ajiye kambinsu a gaban kursiyin suna waƙa suna cewa macancanci ne kai ya Ubangiji Allahnmu, ka sami ɗaukaka da girma da iko, domin kai ne ka halarci dukan abubuwa, nufinka ne su kasance aka kuma halicce su.